duba da irin gagarumar nasarar da sojojin saman Najeriya da sojojin ƙasar Najeriya suka ci a kan rundunar Bello Turji a jiya. Dama na faɗa muku cewa duk mutumin da yake kashe mutane to shi ma gajeren kwana gare shi. Inda za mu bibi tarihi duk waɗanda suke kakkashe mutane mafi yawansu ba sa tsawon kwana. Waɗanda kuma suke tsawon kwana ɗin suna rayuwa ne cikin kunci da wulaƙanci da takaicin rayuwa. Kuma masu kakkashe mutanen nan za su zama abin tausayi su ma za ta zama abin tausayi domin duk mutumin da yake zaluntar al'umma yake zub da jinanansu ba da haƙƙi ba ya kashe uban wani ya mai da yaran wasu ƴaƴan wani sun zama marayu ya mai da wata mace ta koma bazawara ya wulaƙanta dangi ya tozarta su ta za a yi shi kuma tasa zuriyar Allah ya kyale ta to dole fa alhakin irin waɗancan makasan zai ci gaba da bibiyar ire-iren zuriyarsu shi yasa za ka ga bala'i yana bin su yana bin jinin su haka za su kare a wulakance a balbalci shi yasa duk ɗan da ya san cewa ubansa azzalimi ne ko uwarsa azzalima ce suna zaluntar al'umma to ya gaggauta barrantar da kansa daga aikin zaluncin da suke na ɗaya kar ya goyi bayansa a kan ɓannar da suke ya kyamaci hakan ta kowace hanya sannan ya ƙoƙari ya nisanci duk irin abubuwan da suke aikata na zalunci kada ya taimaka musu a kai sannan kuma ya yi ƙoƙari ya zama mutumin kirki kada ya koyi da irin mugayen halayensu wataƙila kintsuwarsa da gyaruwarsa ƙoƙarin bin Allahnsa da ƙoƙarin kwatanta adalci zai sa Allah ya ƙyale shi ya kuɓatar da shi daga halakar da ubansa ya jefa shi a ciki. Amma kuma duk da haka fa sai ya haɗa da addu'ar Allah ya kiyaye shi domin mugun jini yana yawo a cikin jikinsa. Don haka waɗanda suke zaluntar al'umma suna zub da jina ne su kuka da kansu. Ina mai tabbatar muku da cewa a yanzu haka waɗanda suke kakkashe mutane a Sokoto Zamfara mafi yawansu sun baƙunci lahira. ina ƙarfafa zaton cewa waɗanda suka je suka ƙona mutum arba'in da biyu matafiya da yawa an kashe su a cikin wannan mummunan harin da sojojin Najeriya suka kai a kan rundunar Bello Turji. Ka kashe wani ajiya kana murna yau kai ma an kashe ka wace riba ka samu. Ka kashe wani duka-duka satin ka ɗaya da kashe shi watan ka ɗaya wata biyu shekara ɗaya sai kai ma aka aika ka lahira wace riba ka samu ɗimban ban da ɗimban zunubi da azabar lahira da ka tanadarwa kanka. Na san cewa tuni kun zaku kuna so ku ji menene ya faru a sansanin Bello Turji kuma menene labarin Bello Turji a halin da ake ciki yanzu. Shaidun gani da ido sun ce babban kwamandan sojin da ke kula da runduna ta takwas Manjo Janar Uwayen Basi ya jagoranci tawagar sojoji tare da manyan jami'ansa a cikin motocin yaƙi sama da ashirin waɗanda suka yi wa 'yan bindigar ƙofar rago yayin da sojojin sama suka taimaka musu da ruwan wuta ta sama. To nan ne fa 'yan bindigar suka faffan sama mai gudu na yi yi mai buya na kokarin yi sai dai kash sojojin saman Najeriya da na ƙasa sun musu ƙofar rago a inda suka yi ta musu lugudan wuta Bayanan da ke zuwa daga yankin sun ce sojojin sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama tare da kona matsugunninsu yayin da suka ci gaba da bin sawun waɗanda suka tsere daga ƙauyen domin kaucewa ruwan wutar. Rahotanni daga majiya mai ƙarfi sun tabbatar da cewa an kashe 'yan bindigar da dama ana hasashen cewa an kashe sama da mutum hamsin daga cikinsu. Sai dai kash Bello Turji ya tsere domin kuwa an neme shi an rasa. To 'yan uwa masu sauraro wannan shine ya faru a sansanin Bello Turji kuma wannan ita ce musibar da ta afka masa da shi da rundunarsa. a yanzu dai halin da ake ciki bello turji ya tsere domin ba a gan shi ba amma kuma akwai katotuwar alamar tambaya game da guduwar bello turji din muna ƙara ƙarfafa zaton cewar guduwar bello turji ba ta rasa nasaba da alaƙa da wasu maciya amanar tsaro waɗanda za su iya sanar da bello turji din ga wannan rundunar ta duk da yake watakila ba su sami bai samu rahoton da wuri ba ma 'yan leƙen asirin nasa ko kuma waɗannan maciya amana da ke taimaka masa waɗanda ake zato ta yiwu ba su samu labarin dosar wato ko kuma ba samu hanyar da za su iya isar masa da saƙo da wuri ba sai daga bisani ko kuma a'a ta yiwu cewa daman can bello turji ya riga yawa kansa tanadin wata hanya da zai iya guduwa a duk lokacin da jami'an tsaro suka kawo masa farmaki to yan uwa mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da gayawa Allah ina mai tabbatar muku da cewa abubuwan da suka yi tasiri wajen wannan gagarumar nasarar abubuwa ne da yawa amma addu'a ita ce kan gaba haka kuma ma fusatar 'yan arewacin najeriya tare da nuna alhinin da muka rika yi da sakonni da yawa da jami'an tsaro ke samu da wanda shi shugaban ƙasa ke samu waɗanda suke nuna fushin 'yan arewa a fili da sauran al'ummar najeriya wanda hakan yake ba da alamar cewa ƙasar nan tana da dab da ta fuskanci matsalar 'yan tawaye da abubuwa da yawa waɗanda za su iya bayuwa ga rugujewar ƙasa ɗin wannan shi ma ya taimaka wajen gwamnati ta tashi tsaye kuma su ma jami'an tsaro su tsaya haikan wajen yaƙi da wannan abu. To amma ina so in faɗakar da mu wani abu in an karar da mu wani abu da ya shige mana duhu. Magana ta gaskiya irin wannan nasara ɗin ba baƙon abu bane ba daga cikin nasarorin da su sojojin Najeriya suke samu akan 'yan ta'adda. Akwai wasu bidiyoyi da wasu hotuna da suke yawo a social media na irin gagarumar nasarar da jami'an tsaro ke samu duk mai bibiyar rahotanni zai samu labarin cewa sojojin najeriya sukan kashe 'yan bindiga hamsin sittin wani lokacin sama da ɗari duk wannan irin nasarorin da suke samu ne to amma abin da ya sa hakan irin waɗannan rahotanni na nasarorin sojojin najeriya ke ɓoyuwa ga mutane dalilai ne da dama dalili na farko shine halin da muke ciki a yanzu wato ko halin ɗari-ɗari na rashin tsaron ya fi muni sama da na baya hakan ne ya sa a can wancan lokacin ko da a ce an ci nasara ɗin an sanar rahotanni sun zo cewa ga irin nasarar da jami'an tsaro suka samu mutane ba sa farga abin baya yaduwa sosai to amma a irin wannan yanayin da kowa yake a tsorace aka shiga razani ana kashe mutane ba gaira ba dalili kisa na wulakanci irin wancan da ya faru na kona matafiya to kowa da ba yanzu ya mai da hankali ya sa ido akan ya ga me zai faru to hakan ce ta sa ana samun wata nasara to za ku iya jin labarin dandanan sama da a ce ba a irin wannan yanayin ba ne amma in ban da haka tun a baya ma a kowane lokaci sojoji suna cikin cin nasara a lokuta mafi yawa kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da su jami'an tsaro sun san haka ne waɗanda suke da alhakin abin sun san haka ne kuma suna mamakin yadda mutane suke ganin wato sauran fararen hula suke gani kamar ba yin yaƙi ake da abin ba haka yana ɗaya daga cikin sababban da suke ɓoye irin waɗannan rahotannin makircin 'yan siyasa waɗanda su a kullum suna son su yaɗa faɗuwar gwamnatin Najeriya ne wasu daga cikin 'yan adawar jam'iyyar siyasa ko wasu daga cikin makiya zaman lafiya waɗanda dama so suke ƙasar ta lalace to zai wahala irin waɗannan kaji suna nakalto irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu ko wata nasara da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta samu sai dai kaji suna ta yaɗa irin hare-haren da 'yan bindiga suka kai da nasarorin da suka samu idan sojoji suka ci nasara sai su shiru in 'yan ta'adda suka ci nasara sai ka ga suna yaɗawa tare da challenge to waɗannan su ma sun taimaka wajen ɓoye irin waɗannan rahotannin waɗanda suke ishara da irin nasarorin da jami'an a Najeriya jami'an tsaron Najeriya suke samu akan 'yan ta'adda. To da haka 'yan uwa mu ci gaba da yin addu'a ga jami'an tsaro. Magana ta gaskiya kar ka takaita addu'ar ka akan kan kanka. Wajibi ne mu yawaita wa Najeriya ita kanta addu'a. Ɗaya kenan. Su kuma shugabanni mu ci gaba da yi musu fatan shari'a da nasara Allah ka taimake su ka shirye su ka sa su mana adalci. Tunda bakin da ya roƙi halakarwa shine dai bakin da zai iya roƙon yana da damar da zai roƙi Allah ya shirya to da ka roƙi a halakar wanda ka roƙi Allah ya shirya duba da kasancewar Allah ya riga danka amanar ka a hannunsu idan ka roƙi Allah ya halakar da su ko ya tsine musu to wannan tsinuwa ɗin za ta sa su rika kangarewa ne sama da baya kuma azabar wannan kangarar za ta rika dawo wajenka amma addu'a ta gari babu shakka masu magana suna cewa fata na gari lamiri abin da ake nufi da lamiri a Hausa an aro kalmar ne daga damiri na larabci shi damiri galibi duk inda yake ai yana koma ne zuwa ga mufassir yana da wani mufassiri duk inda aka ambaci damiri, to akwai mai sunan a baya misalin ce zaidun ra'aituhu zaidun kaga na ambaci zaidu ra'aituhu hu hu damiri din ya koma zuwa ga zaidu to wannan ka'idar larabci ce bahaushe ya aro yake cewa fata na gari lamiri domin addamir duk inda yake dole yana koma ne zuwa ga wani suna da ya gabata to kaga kenan duk sanda kai fata na gari yana komawa ne gare ka kamar yadda damiri yake komawa zuwa ga sunan da aka ambata a cikin wannan jumla to wannan shine abin da bahaushe yake nufi to saboda haka mi yin fata na gari ga shugabanni afa alkhairi da mai ta tsinuwa domin in mun tsine masifar tsinuwar za ta rika dawowa kanmu ne Allah ubangiji ya kyauta haka su ma jami'an tsaro mi ta roƙa musu nasara Allah ka ba su nasara akan abokan gaba ka shirya su duk da kalamai makamanta waɗannan domin kuwa waɗannan bayan Allah inda za ku ga wasu bidiyoyi da wasu hotuna to da kun ƙara jinjina musu domin suna nasara sosai a kan makiya kuma da yawa wasu su ta kan wannan suke rasa rayukansu daga cikinsu akwai waɗanda suke mutuwa har lahira waɗanda suke gurguncewa wasu su makance wasu su kutarce abubuwa dai da yawa na musiba suna iya samun su amma kuma hakan baya hanawa gobe su fita a filin daga an kashe abokanka uku a lokaci guda hudu biyar kuma amma hakan ba zai hana ka kutsa daji a lokacin ba ka kai hari kan waɗannan 'yan bindiga da kake yaƙi da su. don haka wajibi ne mu riƙa yi musu addu'a domin suna hana idan su bacci su siyar da rayuwarsu su jefa ta a cikin haɗari duk saboda ba mu tsaro da ba mu wato kariya. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da taimaki ƙasar mu Najeriya ya shiri shugabannin mu ya ƙara ba wa jami'an tsaron mu nasara Allah ka taimake su akan abokan gaba. Ya Allah duk wanda yake so ya tarwatsa Najeriya Allah ka tarwatsa shi. arzikin da yake takama Allah ka kwace lafiyar da yake tutiya da ita ya Allah ka kwace Allah ka taimaki Najeriya Allah ka taimaki Najeriya Allah ka ji kan Najeriya ka yafe mata zanubanta ka dube ta da idan rahama ya Allah ka dawo da rahama da jin kai ga Najeriya ka dawo mata da aminci sama da na baya rabbal alamin wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh